واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ya tabbata ga Allah ta'ala wadda ya kaddarci haɗuwar mu cikin wannan masallaci masjidul manar da ke kan wannan layi salafiya street a nan tudun jikon a zaria ba haɗu don ci gaba da karanta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha littafin babban malami muhammad nasiruddin albani allah ya gafarta masa a yau muna safiyar litini talatin ga watan rajab hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wadda wannan ya zo daidai da sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya za mu tashi shafi na tamanin da shida a takbiru buɗe sallah da kabbara ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم وقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر وكان يقول مفتاح الصلاة الطهور at-tuhuri wa tahrimu ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم sannan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yastabtihu salata bi qawlihi yana bude sallarsa da faɗinsa Allahu Akbar annabi in zai fara sallah sallallahu alaihi wa sallam yakan fara da cewa Allahu Akbar wanda yake fara buɗe sallarsa hadisi ya tabbata kan haka cikin sahihu muslim da sunan na imam ibn maja hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim da sunan da al ibn ibnu maja wa fil hadisi isharatun ila annahu lam yakun yastabtiha yastabtiha bi nahwi qawlihim hadisin nan yana ishara kan cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai kasance ba yana bude sallarsa